ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yau 26 ga watan Rajab hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya da ɗari hudu da arba'in ba yau biyu ga watan hudu miladiyya da sha tara a wannan masallaci namu masjidul imam Muhammad ibn Abdul Wahhab domin ci gaba da karatu a cikin littafin al-kutub al-iraqiyya al-a'mal al-qaddiyya واللفظ شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميه رحمه الله عليه wannan shi ne zai zama majalisun da talatin da ɗaya insha Allah malamin tabiya ya fara bayani akan ayyukan zukata yi mana bayani kan yadda da kaddara Allah bayan ta da kuma dogaro ga Allah kafin kaddara ta faru haka suke tafiya mutum ya dogara da Allah kafin abin da zai faru da shi ya faru da shi sannan idan abin ya faru da shi to ya yadda da cewa hukuncin Allah ne haka Allah ya ga dama Allah ne ya hukunta masa faruwar wannan abu to daga nan kuma sai zai ci gaba da bayani kan juriya yi mana bayani kan juriya abin da ake ce ma asabu wanda mutanen mu suka ce ma haƙuri amma mun bambanta tsakanin abin da ake ce ma haƙuri da juriya juriya na nufin tabbata da iya jure ma wahalhalu na ɗa'ar Allah da wahalhalu a wajen barin saba ma Allah da kuma walhalhalu na jaraba wannan shi ne ake ce mashi amma alhilmu shi ne haƙuri idan mutum fushi ya taso masa shanye wannan fushin to shi ne ake ce masa alhilmu kenan to shi ne sai malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi sai yake cewa wa qad zakara Allahu as-sabra fi kitabihi fi akthar min 90 mawdi'a hakika Allah madaukakin sarki ya ambaci lafazin asabu juriya cewa a juri a cikin littafinsa fi aksara min 90 mawdi'an fiye da wuri 90 in ka bi qur'ani za ka ga inda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan lafazin na asabu ko asabiru ko asabiri ko asabirat ko kuma yasbiru ko kuma fasbir duk waɗannan lafuzan ne da suke asali an samo su ne daga lafazin asabu juriya to Allah ta'ala sai da ya ambaci wannan lafazin fiye da wuri casa'in a cikin alƙur'ani mai girma fiye da wuri casa'in وقرنه بالصلاة سنن الله مدوكتين سكي juriya da talla ya يا حداش da juriya da Allah Allah madaukakin sarki ya hada su fi qaulihi a fadin sa Allah ya faɗi cewa ai sallah kuma ya faɗi cewa ai juriya kamar yadda ya ce ne wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa ala al khashi'in wasta'inu bis sabri ku nemi taimakon Allah maɗaukacin sarki da sabri ta hanyar yin juriya idan kana son Allah ya taimake ka sai ka jure wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah Allah ya ba ku taimako da sabri ta hanyar yin juriya ku jure a wajen bauta masa ku jure a wajen barin sabansa ku jure a jaraba da zai mu a rayuwa wasalati sannan kuma ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah kaga an kada Asabu da as juriya as yin sallah duk mutumin da ke neman taimako a wajen Allah to falyasbir wa yusalli ya jure sannan kuma ya rika sallah in mutum ya hada waɗannan abubuwan guda biyu to Allah zai taimake shi zai ga nasara a rayuwa zai ga nasara a rayuwa ba zai tuzarta ba ba zai lalace ba to mutum ya jure a wajen yi ma Allah da'a ya jure a wajen barin saba ma Allah ya jure kan jaraba wanda Allah madaukakin sarki zai rika masa ta rayuwa wa innaha Kabiratu lallai ita sallah Kabiratu babbash illa ala al-khashi'in sai ga waɗanda suke masu ƙanƙantar da kansu ga Allah su ne sallah ba ta zama musu wani babban abu wanda za su rika nauyi idan za su yi ta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shine qa'idul khashi'i shine jagora na masu ƙanƙantar da kai ga Allah annabi sallama ba inda yake samun natsuwa fiye da in yana cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa du'ilat qurratu 'aini fi an sanya sanyin ido na da jin daɗin zuciya ta idan ina sallah manzon sama baya samun wani farin ciki da zai samu a rayuwarsa fiye da a ce ya shiga sallah shi yasa idan kana idza hazabahu shay'un qala arifna biha ya bila idan al'amari ya cakuce abubuwa suka zama sun tashi sun yi wani iri sai manzon mai ci arifna biha ya bila bilal kira mana sallah don mu huta mu samu sanyin zuciya manyan mutane ba wai su ma ba sa shiga abin da kake shiga bane na damuwa a'a suna shiga amma su suna da wasu abubuwan da suke sanyaya musu zuciya waɗannan abubuwan da suke sanya musu zuciya su ne komawa ga Allah su ne komawa ga Allah neman taimakon Allah to sai su samu sanyin zuciya amma kowa da kake ganin shi ana jarraba shi zuciya shi wani zuba ke yaki ya shiga kunci a rayuwa ya shiga damuwa Ko amma su bayan Allah manya sai ya zama abin da ke sanya musu zuciyar nan shine tuna Allah ala bi zikrillah tatma'innul qulub zikiri da za su ce ba sanyin zuciya sallah da za ce ba sai ta ba sanyin zuciya to shine wasta'inu bi sabr sala kaga nan Allah ya hada asabr da sala juriya da yin sallah Allah ya hada su a guri daya haka ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was salati inna Allaha ma'as sabirin Allah madaukakin sarki ce ya ku waɗanda kuka yi imani sta'inu bis sabri ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin juriya wasalati da kuma yin sallah inna Allah lallai Allah ma'as sabirina yana tare da masu yin juriya yana tare da su wace irin ma'iyya yana tare da su ma'iyya khassa ma'iyyatun nasri wa ta'yid Allah yana tare da su zai taimake su kuma zai karfafe su Allah ba zai musu tsoronta ba duk masu juriya in ka zama kana da juriya to kai zaka ci nasara shi yasa hadisi manzo sun ce wa inna nasra ma'a sabr kullun cin nasara yana tare da duniya ne idan mutum bai jure ba to ba shi ba cin nasara wanda kaga ya samu nasara a rayuwa to sai da ya jure sai da aka girgiza shi ya girgizu ya jure ya ta maza daga nan ne sannan sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya samu matsayin da ya samu na ɗaukaka kowane irin matsayi in kai wani babban malami to sai da ya zama fabil sai da ya dure ta kai wannan matakin domin wani ranar da zai fara zuwa karatu to daga ranar kila malamin da zai fusata shi ko kuma wani daga cikin almajiran makaranta ya fusata shi to wani daga nan shi kenan sai dole ta littafin sai ya gaba kaga wannan la sabra la la yasbiru saboda ka lam yasbir falam falan yantasir tunda bai yi duniya ba ba yi da cin nasara ba zai ci nasara ma sai mutum ya juri akwai malamai magabata wanda Allah madaukakin sarki ya dabi'antar da su da abinda malamai da ake ce mushi kushulatu qalbi dabi'atu tana da suna da wani irin kaushin hali irin su al-imam Sulaiman bin Bahran al-A'mash idan ka zo karatu wajen shi ku siya zage ka ka zo ka ce ba hadisi ya taka a cikin almajiransa ku siya zage ka ya gaya kake in daga wannan zagin da ya maka shi kenan ka ce malami da zagi shi ni ba zan iya karatu wajen wannan shi kenan sai ka sai ka rasa ilimin sa shi ke karya ya tada da a gidansa in kuka zo ba lokacin da ya ce ku zo ba manya-manyan almajiran sai su fi karya sai ta biyo su da gudu shi ta gudu su na faɗi sai ta ga sun tsere mata sannan sai ta dawo ko ba zai hana gobe su dawo ba shi ne wata rana suka je suka tarar da shi yana kuka ya ci alga mutum lafiya yau sai ce matan da biya abu bil ma'ruf wa yanha gumi munkar ce wannan da ke umarni da abu mai kyau ya hana abin da ba shi kyau ya mutu Shi ne tsaranka kaga da haka suka yi manya-manyan almajiransa irin su Sufyan ibn Uyayna irin su Sufyan al-Thawri almajiransa sun yi karatu a wajensa kaga sai da duniya an kaga wani ya samu makami hatta yin waɗannan abubuwan da ake shugabanci na siyasa sai sai da juriya wani sau nawa ya takara wani ce takara su uku su hudu su biyar amma bai hana shi ya sake takarar ba kuma da wata sai kage ya ce kage juriya ce in ga mutum ya kware a wata sana'a to sai da ya jure tunda shine abin da ke ba mutanen wannan zamanin wahala juriya ba su iya jurewa in sana'a ɗalibi yaro ya zo yana koya to shi so yake kwana biyu ma bai na ashiyati wa duhaha kawai daga yau zuwa yamma daga daga tafiya zuwa yammaci so sai waye gari so sai ga shi ma ya zama oga ba juriya ba abu asabu duk matsalar da ake fuskanta kenan shi sa sai kaga ba a kaiwa inda ake son a kai a rike riƙewa mutane suke yi ko su yi fumfuna sai da juriya ko kaga Allah ya haɗa juriya da da sallah a wuri ɗaya gashi nan a aya ta biyu a aya ta gaba wa qaulihi da kuma fatan sa yace wa aqimis salata tarfayn nahari wa zulatan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lil-zakirin wasbir فإن الله لا يضيء أجر المحسنين هذا أنا ما ألا أتسلل جوريا يشي لي وأقم الصلاة كما كتين سلى كرئيين تا طرفي النهار طرفي النهار gefen yini guda biyu in an ce ƙarfen nahari su ne الصباح والمساء والمساء طرفي النهار gefen gefen yini na farko shine as-saba safiya tarkun nahar al-akhar shi kuma shine al-mata maraice wannan gabaki ɗaya wannan faɗin wa aqimis salata tarafai nahari to nan sallolin farilla duka sun shiga ciki wannan tarafai nahar da, wasu kuma malamai suka ce a'a ba ta shiga ba sai ba isha'i ba ta shigo ciki ba amma asuba ta shiga ciki sannan azhar ta shiga ciki sannan la'asar ta shiga ciki magariba ta shiga ciki wasu kuma suka ce a'a magariba da isha'i ba su shiga ciki ba domin su ne wa zulafan lallai sannan kuma da wani yanki kusa da dare zulka a zulaf shine al-qurb kaga farkon dare ce to farkon dare nan ana nufin magriba da isha to wannan sun sun sun duka kamar daya ce da take cikin isra'i aqimi salata li dubuki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana ita ma wannan aya ta kunshi sallolin farilla duka guda biyar asuba azhar la'asa magriba isha'i kaga aqimi salata وأقم الصلاة طرفي النهار طرفي النهار الصباح والمساء أنا شوى المساء ne daga shigar la'asar shi yasa ko da gaisuwa za ka ba mutum a larabci to idan la'asar ta yi to yanzu ya an ce kaifa amsaita shi shi ne kaifa amsaita daga wannan lokacin ne fassarar da hausa ina ba asuba azhar la'as asuba zahar su ne sarafan su su ne sallolin da suke jefan gini na fam. sannan ita kuma la'asar ita kuma tana cikin gefen yini na biyu sannan magriba da ishan su kuma sun shiga farkon dare wa zulatan minan Da wani yanki na farko na dare domin sallar magriba da sallan isha'i dukkanin su ana yin sa a farkon dare magriba ana yin ta a farko farkon dare sannan sallar isha ita kuma ana yin ta a lokacin da shafaki ya bata wato wannan jan da yake bayyana bayan faduwar rana lokacin sallar asubahi lokacin sallar isha'i ne har zuwa rabin dare har zuwa rabin dare na farko ya shuɗe to kaga na Allah ya ce a tsaye da sallah sai ce innal hasanati yudhibna as lallai kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da munana shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara yadda sallah take wanke ma mutum sa kanana tun daga alwala daga alwala duk zunubin da mutum ya aikata karami da ya shafi fuska to idan yi alwala Allah madaukakin sarki zai wanke masa wannan zunubi zunubai kanana da ya yi su da fuskarsa a hadisi sahihi in ya wanke hannuwa zunuban da ya aikata ƙanana ba manya ba da hannu domin su din aka ce za a goge wa mutum zunubansa to ana nufin ƙanana ne domin su manyan zunubai ba a goge su a yafe ma mutum sai idan ya basu ya tuba in mutum ya bar zunubi ya tuba babba kowane irin zunubi ya yi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafarta zunubai duka amma sharaɗin shine ya zama mutum ya bari to innal hasanat yudhibna sayi'at to haka nan salloli da mutum ke shi yasa manzo sama yace الجمعة إلى الجمعة مقفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر daga juma'a zuwa juma'a sallolin da kake yi nan nan to suna wanke maka ƙananan zunubanka zuwa wata juma'a amma da shar'i ne idza jtunibatil kaba'ir da sharadin an ban manyan zunubai idan ba bai man ba a ban manyan zunubai ba to kananan ma suna da ba za a goge ba kusan su to shine ma'ana innal hasanati yudhibna sayyi'at mai kyawawan ayyuka suna goge munana shine can hadisi manzo sun ce wa asbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha idan ka aikata mummunan aiki to ka aikata kyakkyawa sai wannan kyakkyawan aikin sai ya bi wannan mummunan sai je ya turmushe shi ya murkushe shi sai ya goce shi to shine yana hasanati yuzibna sayiat sai Allah ce zalika dhikra lil zakirin wannan abin tunatarwa ne ga waɗanda tunani tunatarwa ce musu amfani azzakiruna nan masu yin ambatan su tuno kuma tunatarwa ta musu amfani su ne azzakiruna to kun ga Allah ya ce ai talla kai tsaye aya ta biyu kuma sai ce ne wasbir sannan ka jure fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah madaukakin sarki baya da ayyukan masu ihsani masu kyautatawa kaga ashe da iqamatu salat da asabu min a'malil ihsan da tsaida da sallah da kuma yin juriya suna cikin ayyukan ihsani wannan ihsani shine a'la maratibi dini salati matakan addini guda uku da ake da su to al-ihsan shine matakin karshe al-islam thumma al-ihsan islam thumma al-iman thumma al-ihsan ko daga musulunci da hukunan guda biyar ke imani da manya-manyan rukunansa guda shida amma kuma waɗannan rukunai guda shida sun kasu gida-gida har saba'in da ɗoriya sannan kuma sai isani wanda shi kuma rukuni ɗaya ne an ta abu da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to masu bauta ma Allah kaman Allah suna ganin Allah a zuciyarsu suna jin cewa Allah na ganin su ba su ganin shi to za su gansu suna tsaye da sallah sannan bayan sun tsaye da sallah kuma suna da juriya da nau'ukan juriyan nan guda uku الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية سنة الصبر على المصائب جوريا كان داعا جوريا أجمع دبر سابا مع الله جوريا كان جربا ودى الله مدد تسبيبي مباوة wannan juriya ita ce za ga mutane sun bambanta wani yanzu wani ɗan abu ɗan kaɗan zai same shi shi ya biya lalace hankalin shi ya tashi duk ya ya rikici ya fara sumbatu wani kuma sai ka ga babban abu ya same shi amma kuma yana nan bai girgiza ba an gani ko wa ta'zumu fi ayni sigari sigaruha sannan wa tasghu fi ayni al-kiram makarim haka haka da haka yake karamin mutum idan karamin abu ya same shi sai ya girmama shi amma babban mutum babban mutum ba na nufin mai girma ba mai girman jiki ba ana nufin mutumin da ya zama a zuciyar shi babba ne shi wa tasduru fi ainin kiramin da kai sai kaga abu abu wa tasduru fi ainin kiramin azaim manya manyan abubuwa da su zama sun zama kanana ne a wajen su sai ga mutum babban abu ya same shi na tashin hankali amma kuma ba komai an ban labarin wani da ya takarar gwamna a wata shekara a nan Najeriya a shekarun baya har mutane sun fara irin wannan munnar da ake yi ta cewa shi ya ci saboda an haɗa littafi sai kawai sai aka ɗauki takarda aka juya irin wannan juya wanda aka kai da wanda yake sama sai a dada shi ta wanda kuma yake kasa a mai da shi sama aka ce ba shi ya ci ba amma ɗalibin ilimi ne shi an sanar da daddare ranar da asuba sai da ya zo karatu So daga wasu waɗanda ba su iya zuwa sun masa jaje ba a makarantar suka masa jaje da littafin shi zai buɗe karatu ya zo aka yi karatu gwamna ba na ya yi takarar gwamna Allah kaɗai san ko nawa ya kashe kuma shi ke aka zo aka ce ai bai ci ba kuma ta leko ta koma ne inda dama ya san har san akwai irin yan mannin nan jami'in manni kun san jami'in ne ko wanda kawai irin jami'in nan cikon cikon daga biyun nan daga uku hudu biyar har zuwa yan saba'in da wani abin nan duk yan manni ne a manna su a kaki shi ke nan ba su da wani amfani ko to irin waɗannan masu fitowa takara a tsakaninsu da za a cikinsu da za ka ware wani ka ce tsakanin tsakaninka da Allah za ka ci sai ce sai kai dai mun fito ne kawai zai faɗi maka tsakanin shi da Allah ya san baki zai ci ko shi wancan an sanar a mutane ba har sun sanar irin sanar wannan da ba na hukumar zaɓe ba cewa shi ya ci sun naɗa shi sun ce shi ya ci kuma a lissafin mutane shi ya ci amma kuma ya bai ci ba amma da asubar ranar da aka sanar din to sai da ya zo karatu kaga wannan ko min al-kira ina cikin manyan mutane masu kima masu daraja irin waɗannan mutanen a duniya ba su da yawa wanda za a jarrabe su da wani babban abu abu aka gaba su girgiza Allah ya ba mu irin waɗannan zukatan su ne abin da ake bukata kaga Allah ya sake hada juriya da kuma sallah ashe babban abu ne juriya juriya babbar abaci da bai kamata musulmi ya wasa da ita ba sannan Allah ya ce fasbir ala ma yaqulu ka jure akan abin da suke faɗi su ce maka majnun su ce maka sha'irun su ce maka mu'allamun majnun su ce musa sahirun su ce maka kadda annabi sallallahu alaihi wasallam ake faɗa ma waɗannan maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ake faɗa ma wannan maganganun a ce masa sha'irun sai a ce masa mawaki kuma ba taba jin yayi baiti ko ɗaya ba Allah ma ya kore masa waka ya ce ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu annabi sama ba mu karanta da shi waka ba manzo Allah sallama ma qala baitan shi'riyan illa katara wazza manzo sama bai taba yin wata ya faɗi wani baiti ba ko da hikaya ce yo ta wani mawaki to sai ya karya baitin ala kullu shay'in ma khala Allah batil fa kullu na'imin la mahalata da'ir kaga waqal labidu ce aikin labidu ibn rabi'at al-amir manzal da sallama da ya tashi sai ce asdaqu baitin qalahu sha'irun fil jahiliyyati baitin da yafi gaskiya a wajen ma'ana wanda wani mawaki ya faɗi kafin zuwan musulunci shine baitu labidin baitin da labidu da manzal sama ya tashi karanta baitin sai da baitin ya karye. kaga baitin ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahala da'ilu manzon sama da ya tace ce ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin za'ilun la mahala ya karya baitin amma duk da haka sai su kalli manzon sama su masa sha'ir sannan ba sha'ir ba kawai sai su ce masa mu'allamun mu'allim ai wani wani ne ke zuwa ya karantar da shi to wane ne ke karantar da shi sai sai ai nama yu'allimuhu bashar ai wani ne can wani mutum ne ke zuwa ya karantar da shi aka ce waye sai su ce ai wani bai hudu ne shi kuma bai hudu ne jin larabci ke iya larabci ba shi ko manzo Allah ta sama baya iya wanda ya iya wani yare ban ba larabci ba shine sai Allah ya ce to ai lisanul ladhi yulhiduna ilayhi azamiyyun wa hada lisanun aziyyun mubin wannan da suke dakatawa suke cewa shi ke karantar da manzo Allah sama azamiyyun babani ne ba balarabe bane shi wa hada lisanun aziyyun mubin shi ko alƙur'anin da manzon sama ke magana da shi arabiyyun mubinun larabci ne wanda yake da fasaha sannan su ce wa manzon sama sa'id su ce masa ai tsafi yake annabi tsafi yake kai su ce wa manzon sama kahin ce ko kahin shi ne ko kahin haka suke cikin manzon sallallahu sai Allah ya lallashi manzo sun sai ce fasbir ala ma yaqulu ka jure da abin da za su faɗa maka yar matar babban saa kun san yadda wani zubin matar babban mutum ke sai shi ke nuna masa kauna a ce ga wani nan shi ne kanin babanka to matar shi za ka ga kila a ɗakin ta ma za ka koma irin zaman da ake yi in gidan gadan nan gidan yawa sai zama ka ga mutum baya kwana a ɗakin mamarsa shi zai ke koma ɗakin wannan mata babban nasa a nan ya ga komai kayan shi ma suna can amma wai wannan matar da ake ci mata ummu ne mata abu lahabi ita ce take zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutuncinsa ta zo tana ma manzon sama baiti فجعله ذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا فكان زعم ما تسمى سنة ألا يا كراش محمد إذا كنت تسمى مذمم محمد شايبو مذمم شاكوشي كاجن وفي الله كي لن لا تسمى سنة فاصبر على ما يقول خجولي أكن أبو النبي فدامك وسبح بحمد ربك كي تتسبيه كان يبون أبنجزنك قبل طلوع الشمس كافرانا تفتو وقبل غروبها لكما كافرانا تفعل ما لم يسبق شيء ونن قبل طلوع الشمس كافرانا تفتو على لكم الذكر بعد صلاة الفجر كينا ذكر باين سلة أسباعي وقبل غروبها الذكر بعد صلاة العصر ذكر عندك باين سلة العصر kage ne kage shi kuma wannan zikirin ana yin shi ne bayan me bayan kuma sallah kage sai ce fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shams ba'da salati al-fajr wa qabla ghurubiha ba'da salati al-asr bayan ka gama sallar asubahi to ka zauna kai ta zikiri kana ambaton Allah har rana ta fito in ka gama sallar azhar in ka gama in ka gama zikirin ka rana ta fito to ka fita masallaci sai kai raka'a biyu wannan raka'a biyun da za ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ladan da za a baka za a baka ladan kamar kai umra ne ko kai aikin haji kage sannan an gama sallar la'asar ka zauna kai ta ambatan Allah madaukakin sarki shine wa qabla ghurubiha kafin rana ta fadi kun ga anan ba an hada ne an haɗa juriya da kuma me da sallah duk abin da kaga an haɗa shi da sallah ba ƙaramin abu bane sannan Allah ya sake cewa fasbir inna wa'da Allah haqqun wastaghfir li dhanbika fasbir ka juri inna wa'da Allah haqqun wallahi alqawlu Allah gaskiya ne zai wastaghfir li dhanbika sannan kai istighfari game da zanubanka istighfarin da yafi kowane istighfari shine wanda ake bayan sallah shine istighfarin da ake bayan an gama sallah an shar'anta mana duk sallolin nan guda biyar idan mutum ya gama kowace daga cikin su yi istighfari asuba idan mutum ya gama ta zai yi istighfari uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka gani sannan ya gama azhar haka in ya gama la'asar haka in ya gama magriba haka in ya gama isha'i kowace ana istighfari uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah uku ka gane yi kaga an haɗa sallah da juriya so da haka babbar babbar aba juriya ba abin da mutum zai samu aljanna nan da kake ganin ta duk in ka ji an gama siffanta ta ƙu'idan lissajiri ne an tanadi ta ne ga masu juriya wanda bai da juriya idan zai shiga aljanna ba zai iya jurewa ya ga saban Allah ya bar shi ba dukiya ce ba tashi ba ba zai iya jurewa ya bar ta ba mata ce ba tashi ba ba zai iya jurewa ya bar ta ba abin da aka hana masa ya sha wanda zai juya mishi kwakwalwa ya lalata shi ba zai iya jurewa ya shige ba sannan ba zai iya jurewa ya zauna inda ake ambatan Allah ake tuna masa Allah ba zai iya wannan ba zai ji kawai da annabu ala wasisin hana kamar ka dora shi akan tanda ne amma wani abu da yake na banza sai mutum ya je iya maka awa uku a tsaye abinda zai samu zinin, yanzu matashi ne za ka iya samun zai iya zuwa gidan dambe ko ya je gidan kallo ko ya je wajen da ake saba ma Allah wallahi sai iya maka awa biyar a tsaye amma duk limamin da ke jan karatu a masallaci ya ja to ma zai je sallah ma ba sai an samu ba ake yin ta sai idan an sai an tausaya masallaci ake zuwa a yi mutum ya ce bari zai sallah kaga duniya ita ce babba a wasu daga ba abin da za ka sama idan baka jure ba sai ka jure sannan da duniya ake samun komai kana neman duniya sai ka jure wani zai baka labari ya ce maka yau shekarun shi kaza yana kasuwanci bai fata ma abin da yake so ba amma kuma yau ma ce ya ji gobe ma zai je in yana da lafiya kai wani zai da lafiya haka zai kama hanya ya je kasuwa amma abin da yake samu yake nema fa bai samu ba hanyar. amma kuma bai ce ai ya ba zuwa malam al-asmu'i rahmatullahi alayhi sai daga cikin manya-manyan malaman na hau. an ba da labarin aka ce ya koyi ilimin nahawu da ya tafi koyin ilimin nahawu ya kara iya ya ce to ne ba yi da rabo a ciki da aka ya fata zai tafi gida ya taho hanya sai ya zo bakin rijiya ya tarar da ana ɗiban ruwa a bakin rijiya sai kalli rijiyar bakinta ya wani rani sai ya tambayi wasu mutane sai ce ah, wannan shaidar da bakin rijiyar nan yayi me ya faru sai aka ce ai yau da gobe ce saboda igiyar da ake jawo ruwa shine ya sa sai ga za ka ga rijiya ko kankara ce aka ma bakinta to wani kana jin ruwa da wannan igiyar sai ga igiyar ta huda wannan kankara kuna lura da wannan shi kenan sai aka ce masa ai yau da gobe ne ya ce igiya ta huda wannan misali kamar a ce simintin ce to shine ni ba zan iya juriya in hula na hau ba ce ya fasa koma gida sai ya koma makaranta sai shi ya zama a a'immatu imamu min a'immatin nahu ba yadda zaka ka ce siba wai ka ce al-akhfash sai ka ce al sannan Allah madaukakin sarki ya bashi wata irin bai ya bashi wata irin baiwa bayan nan ta hajja. ya taɓa zuwa ya dawo daga wata tafiya ya zai tarar da wata matashiya a bacin rijiya tana ɗiban ruwa sai ya ce mata ‘yan mata da Allah da na gaji na ina jin kishi ki bar ne ɗibi wannan isha ke ta ce ni sai na gama cika komai na amma idan kana son in baka wannan isha zan yi wasu baituta guda goma sha biyu na waka idan ka maimaita su na tabbatar da baka taɓa jin su ba to zan baka wannan ka sha nan take sai wasu bai kuta guda goma sha biyu tana tirewa shi ma kama sai da yadda ya kuskuren ko harafi zai ko wasu bi ba ta ce ko kai ne al'asubi da ake ba da labari shi na jin ni ne shi shin tuni nake fatan Allah ya haɗa ni da shi sai ga shi wa Allah ya kama kai da ka ga juriya sai da an sai an jure ba wani malami daga cikin malamai magabata da za a baka tarihin shi cewa haka nan galala ya sami ilimi shi kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na jagora ga baki da duniya ya umarnin Allah ya tabbata fasbir fasbir Allah yana tabaki yana juriyar shi. ana ce masa ya jure ya jure ya jure ya jure har ya kasa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya aiki da umarnin ubangijinsa shi ya sa ya ci nasara a cikin shekara ashirin da uku ya juya duniyar nan ya canza mata tarihi shekara ashirin da uku ba karamin mai iya tarbiyya ba da jagora a cikin shekara ashirin da uku zai iya canza duniya ba wai ba wai maka da madina a nan suna ya canza ba duniya ya canza ya canza mata tarihi ya canza yadda take duniya da suke da a kwama tala ake sai ga duniya ta zama takin kaga dubiya ce juriya ta sa manzo Allah ta sallama ya je yaki ai kaza ai kaza ai aka kai ga halin da ake ciki wa ja'ala al-imamata fi sannan Allah ya sanya shugabanci a cikin addini mawrusatan 'ala as-sabr wal yaqin ana ba da gadon shugabanci ne a addini idan aka haɗa abu biyu ba wanda Allah zai shugabantar da shi a addini sai ya haɗa sufofi guda biyu an sabri juriya wal yaqin kuma ya zama yana da ilimi wanda su al yaqin nan ana nufin ilimi eh, ilimi abin da kake da tabbas a kansa domin jahilci ba ka da tabbas kansa sai dai idan ka zama jahili murakkabi ne shi jahili muhakkabi shine wanda yake da tabbas akan abin da yake bai sani ba kuma bai san bai sani ba kaga yana da tabbas bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma ba yi da shi mun ya sani yanzu wannan ya zaka da shi la yadri wa la yadri annahu la yadri har fa mata yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba bai san ranar da bai sani ba to kaje shi amma ilimi shine tabbas na gaskiya ba a samun shugabanci a addini wannan a shugabancin da kake addu'a masu imani suna cewa wallazina yaquluna rabbana هب a من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما Ya Allah ka sanya mu zama jagorin jagorin dori a addini malaman tafsiri suka ce naqtadi biddi naqtadi bihi wa yuqtada bina ya zama mun yi koyi da abin da Allah ya tabbatar din na addini kuma ya zama mu ana koyi da mu to wannan shugabancin ba za ka same shi ba sai da abu biyu sai ka jure ba yadda za ka iya shugabanci a cikin addini ka zama imani a cikin addini sai ka zama kana da juriya domin sai Allah ya gwada ka وجعلناهم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يمكنون waja'alnahu muka sanya su suka minhum daga cikin su muka sanya a'immatan muka zabo suka zama jagori, a cikin addini yahduna bi amrina suna shiryatar da wasu su bi amrina da umarninmu lamma sabaru ba samu wannan ba da suka jure sai da suka zama masu juriya to da idan kana son ka samu shugabanci addini sai ka zaune juriya shi yasa kai ba haka nan bane Allah madaukakin saki yake ta kawo mana labaran annabawa dauki annabawan Allah irin jarabawar wanda aka musu kowa da irin jarabawar shi annabi Yusuf alaihi salam duk wani nau'in jarabawa da ta sani sai da Allah ya mai amma ya ci ko bai ci ba shi ya ci jarabawa an jarrabe shi bil masa'ib fasaba shekarun shi ba su kai ba bai da wayo in na ce bai da wayo bai da shekaru da yawa Allah ba da kusan sarki ya haɗa shi da ɗan uwa waɗanda suke ba na kirki wanda zai zo yana miki cewa a kashe ka ai ba ka da maki kamar shi اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ku kashe shi. idan kuka kashe shi baban namu ya waiga zai ganin kowa ce mu ai dole yanzu wajen mu zai dawo kaga ba su da hankali inda suna da hankali yanzu idan ya zama babu annabi yusuf alaihi salam to baban su kuma ba dukkanin su zai kalla ya so su ba wani zai sake zaba a cikin su ya so shi domin babu yadda za ka ce kana da jama'a duk da kake musu iri ɗaya ne matan ka ba za ka iya musu so ɗaya ba eh shi dai ka musu siyasa ita kuma soyayya a cikin zuciya take amma bayyanawa shi ne abin da ba a yarda da shi ba fikiri ka nuna ka fi son wancan amma a zuciyarka tsakaninka da Allah ka san ka fi son wata musamman wacce ta fi kyautata maka zubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha an jarrabu zukata an halicci zukata akan san duk wanda yake kyautata mata in wance yana kyautata to za a fi sani ko haka yaya in Allah ya baka yaya sai ka ji ka fi son wani a cikin su ko a cikin su din nan sai Allah kuma ya sake jarraba su an sake fitar da ɗaya ko baban su shi ya kusa. amma kawai idan ya rufe ukutulu yusuf ku kashe yusuf a aw yusrahuhu ardan ko kuma ku ɗauke shi ku je ku yi wuri da shi a jeji a wata kasa can inda baban shi ba zai take ganin shi ya hulu lakum wajhu azikum yanzu fuskar baban ku da yake kallon Yusuf ba to yanzu ku kadai zai rika kallo wata kuma min ba'di qawmin salihin in ku kashe da sai ku zo ku tuba kike farin mata ko da su mata sai sun yi istighfar sannan suke zalima za su yi gulma sai su ce to Allah na tuba ka gafarce ni amma dai wato wato sabaka istighfaru zamba kenan eh istighfaru ya gabaci zanaba riga hadi kenan ba <laughs> ko ba riga kuma ba kenan eh, kafin ciwon ya zo sai a sha magani to ba a samun shugabanci sai da shugabanci biyu Allah ya zo da rabe shi kuma da sha'awa وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هاي ميتي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون شيء aka zo aka jarraba shi malaman tafsiri sun suka tashi su lissafa abubuwan da da annabi Yusuf ya aikata wannan abu da matar sarki ta nemi yayi to kila da ba abin da zai biyo baya a duniya da farko dai ba a garin su yake ba idan mutum ja baya ya su bai tsammanin akwai sa baya tsammanin akwai turkanta to sai dai daga shi sai Allah Allah ne kawai zai iya cidan shi ya zama mutum mai kirki to annabi Yusuf ba garin su bane ba wanda ya san shi garibi ne shi ku ne ba wanda ya san shi balle a ce kai dai gidan wane ne yanzu bindanci ya kai ga bindanci ba ki ta ga bari mutum a layin yake rashin kunya wallahi wannan ba karamin lalacewa ba ce ku tuno wanda suke da shekaru a cikin shedanin da yan iskan da ba su iskanci a layinsu sai sun fita can in suka gama abin da za su sai su gyagije in shiga ce mara kyau sai kaya biyu suke sa sai su dawo a garinsu a matsayin mutanen kirki kamar a tura su jalimanci amma yanzu mutum ya murtisi a layin zai zo yana rashin kunya shi ba abin da zai yi wanda yana ɗaya daga cin abin da wannan lokaci na ne ya zo da shi Allah shi kyauta ba da marasa kunyan da wallahi ba ta yi a layi duk wanda suke da shekaru a cikin kulan a cikin mutum sun san haka sai ya tafi can mutum ya je can zai shashancin shi in ya gama shashancin shi ke nan sai ya dawo cikin kuwa ya mutu a da ta bawon Allah ne shi amma yanzu a layi ake rashin kunya na ka shirya da na ka tsare shi ne aka jarrabe shi annabi Yusuf alaihi salam bako ne ba a garin su ba garin su yake ba sannan na biyu ba shi ne mai tafi ita ta neme shi kaga dalili na biyu dalili na uku wa ghallaqatil abwa sai da ta zaɓi inda ba wanda zai gansu abuwa ba aka ce kasan ne ba babai ne aka ce ba wa ghallaqati al-abwa ba wa ghallaqati al-baba ba sannan ba wa ghallaqati al-albabaini ba ba kofa ba ce ba kofa ɗaya ba ta ɗauka daga uku kofofi uku sannan kuma sai aka ce wa ghallaqat ba a ce wa ghallaqat wa ghallaqat kulli duk kofa misali ta ce tana da tsaka uku sannan akwai kwado sannan akwai jamula duk baki ɗaya ta kulle in ta shiga wancan kofar sai ta kulle da koke abin kullewa da kasai in suka take gaba sai ta take kulle da kofa kaga ba wanda zai gansu sannan in ka kalli siyakin ayoyin mijinta ma da ma abin ya faru ma ba abin da zai faru wawan miji ne ko kawai an zo an fara magana fa ta ci ma da za'u mana ra'a da bi ahlika su'an illa an yusana wa azabun alim shikenan kawai ne kawai yi da shahidun bin ahliha in kana qamisu kaza kaza kaza ke ce yusufu arid an haza wai ya fara ba annabi yusuf din hakuri mutahani a ce wani ya afka ma matar ka zai afka ma matar ka shike na a dan zo a yi magana ta yan mutuna sai ka kowa kuma shi kake ba hakuri ba kishi ai wani kafin wannan lokacin ya kashe lahira ma da wani ne ba wannan sarkin batu da ya kai annabi Yusuf lahira tana cewa ma da za'u man arada bi ahlika su'an to ba za ta kara ta zaɓi abin da yake so ba ta ce abin da yake so a miki ce illa an jina wa azabun alim kawai ku ce shi za ta ce mai illa an yi kutala kawai a kashe shi kaga talasurin miji ba yi da wani kishi kawai irin mutanen zai bai yi dai ai ba wani bincike ba me wani binciken da yi to kaga duk waɗannan su ne dalilai da suke amma duk da haka sai Allah madaukakin sarki ya zaɓi annabi Yusuf alaihi salam sai ya kauce ma wannan saba ga gidan yayin haka nan ba kai laifin komai ba aka maka kage aka je aka kallama mutum a gidan yayin sannan annabi Yusuf alaihi salam da yake sabiri ne mai juriya ne da aka zo aka ce masa ai sarki ya ce ka fito an yafe maka ka fito annabi su ce ya ce irji ka koma wajen sarki ka ce ma balun niswatin lati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bi hinna ali ce to ni dai ba zan fito ba sai an je matan nan da suka haɗa kai suka ce suna goyon bayan matan sarki sai na aikata abin da take so in aikata da ita a je a tambayo su mai suna nan akan bakansu in sun ce suna nan akan bakansu to a sijibu a habbu ilayya zan ci gaba da zama a gidan yaya manzo Allah kuma ce ina wallahi da ni ne annabi su ana cewa zan fito da tauri amma annabi su sai ce aje a tambayo شي ما بال النسوة اللاتي قد أن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم في لا أتجي أكتامو تبت ستشي الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسي فالصحف ما تسر في تشي والله بي دليل كفا على ميتي نني نيشي يو ليه قد يا ذاتي أي كبتا تو دغنن دفاع نبيوس بي دي دي دي دي دي دي دي دي دي wannan dalilin da ya sa Allah yake babu labarai ke a ɗauki annabi ayyubu alaihi salam da Allah ya jarrabe shi komai nashi ya kare iyalanta suka mutu duka ƴaƴansa suka kare suka mutu duka dukiyarsa ta kare duka sannan Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ya jure da ana ba mu labarin waɗannan annabawan ne domin mai koyi da su ba ka samun jagoranci da shugabanci a cikin addini sai kayi yi juriya in baka jure ba ba abin da ba za ka yi yanzu dai ga shugabanci na duniya kawai da ake yi kai yanzu za ka iya juriyar da wasu shugabanninmu suke yi mutum yana buɗe rediyo ji an faɗi sunan shi an faɗi sunan baban shi an faɗi sunan kakanki an kunduma mishi a shar an yi zagi an ci mutuncinsa a faɗi abin da bai taɓa sanin an yi ba a ce shi ya yi wani mawaƙi ya zo ya masa waƙa ya zazzage shi ci mutuncinsa kai za ka iya wannan juriyar kaga shine wannan wa kanu bi ayatina yuqinu sannan sun kasance masu samun tabbas da ilimi a game da ayoyinmu kaga abu biyu ke asabu da al-yaqin da su ake samun shugabanci a cikin addini da jagoranci a cikin addini in ba ka da duniya sannan ba ka da ilimi na tabbas to ba za ka taɓa su zama shugaba a cikin addini shi yasa sifa ce babba daga cikin manya-manyan shugabanci shugabancin shugabanci ga baki ɗaya ka zama kana da juriya zama kana da juna in ba haka ba kullum sai ka ce a kashe wani a kashe wani i e, sai da duniya. sannan kuma da ilimi ilimi na tabbas wanda zai sa ka aje komai a inda ya cancanta a aje shi fa inna dina din kulluhu ilmun bil haqqi wa 'amalun bihi addini gabaki dayansa ilmun bil haqqi sanin gaskiya ne abinda ake ce mai ilimi kenan sanin gaskiya wa amalin da bihi sannan kuma da aiki da gaskiya shi yasa idan ka zama ka san gaskiya amma baka yi aiki da ita ba to kai ba mai ilimi ba ne ya ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun ka faɗa ba amma kuma ba haka kake ba eh, kaga khalafa fatwa ka takwa kace abinda kake faɗi daban amma kuma abinda kake aikatawa daban wal amalu bihi la budda fihi min al yaqin wa sabr wajen yin aiki kuma da ilimi dole ka zama kana da tabbas dole kuma ka zama kana da juriya wajen aiki da ilimi domin shi kan shi ilimin akwai abin da ilimi ne amma ba za ka zo kuma ka faɗe shi ba yanzu akwai abin da ba zan iya faɗe shi a masallacin nan ba kuma ilimi ne na karanta shi amma baya cikin hikima in zo in faɗe shi saboda ba zai amfanar da kowa ba kuma ilimi ne sunan shi ilimi ilimi ne shi yasa abu hurairah radiyallahu anhu yace sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kisain min al-ilm yace buhunhuna guda biyu na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa amma ahaduhuma faqad basattuhu bainakum tabsisa yace amma ta yin buhun buhu daya to sai na yada shi a cikin ku na yada shi na sanar da kushi. Ya yace wa amma al-akhar fa law haddathtu bihi la quti'a min huna yace ɗayan kuwa buhun yana nan a kulle a ɗaura ɓaf na barne shi da zan zo in bayyana shi to nan za a yau yau ba zan kwana a duniya ba kashe ni za a to kaje ilimi dole sai da yaƙini da kuma sanin hikimar yadda ake aiwatar da ilimi ba ka sai zama da sunan ilimi kuma ka tarwatsa mutane da sunan ilimi kuma ka jawo bala'i bal wa talabu ilmihi yahtaju ila sabr kaji ko kai ba ma in aiki da ilimin ba neman ilimin ma yana bukatar juriya ya zaka ka sami ilimi baka jure ba shi yasa wancan ko a sayyidina ali radiyallahu anhu an ce bai tutanta ne ko kuma sai al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi aka ce yana cewa ala la tanalu al-ilma illa bi shittati sa'undika an majmu'iha bi bayani ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان يجعل لا تنال العلم kai ba za ka sami ilimi ba illa bi sai ka cika sharuɗa shida sa'umbika an mazmu'iha bi bayani zan dunkula maka su in maka su tare da bayanin su da kai dole ka zama kana da kwakwalwa ba ka da ƙwaƙwalwa ita kuma kwakwalwar nan da kake ganin to ana ƙara ta ana ƙara kwakwalwa sai yana ƙara wa kanshi ƙwaƙwalwa in ka nace kullum kana teke ta to sai ta teku amma in ka daskarar da ita to za shi yasa wanda ya fika bincike dole zai gane karatu ko da ka fi shi kwakwalwa saboda na ci yadda yake da ita kullum kwakwalwarsa a cikin wata ta tafiya, ana wata ta ana mata washi to sai ta zama duk abin da aka sa mata sai ta yanka shi ga da tsayin ke wa hirsi sannan ka zama kana da kwaɗayin karatu kana neman ilimi amma baka da kwaɗayin karatu? an tambayi wani daga cikin magabata aka ce bima ajrakta al-ilma ta ya ka sami ilimi sai ya ce me bi hirsin ka hirsil khinzir wa bi bukurin ka bukuri tahiri sannan wa bi sabrin ka sabrin himan ya ce dabbobi uku da Allah na zama na yi koyi da su bi hirsin ka hirsil khinzir kajin da alhanzar aka koyi da shi ko alhanzar alade ta ce na sami ilimin nan saboda kwaɗayi na irin na alade alade idan yana son abu to duk kuwar da za ka masa sai ya zo ya samu abin nan da yake so sannan duk wani abu da ka sanya ana ci to alade na cin shi duk kuma munin abu idan alade ya gan shi ya ce yana so sai ya ci kayan shi to haka ake son ɗalibin ilimi ya zama ya zama yana da kwaɗayi na neman ilimin sannan ya ce wa bi bukurin ka bukurin tsa'iri sannan kuma ina da hanzari in fita da tattafi kamar yadda tsuntsu yake fita da sauri tsuntsaye ba wa kada aksari wa tsairi wa tsairu fi wutnatiha bi mujarridin aibil awamiri in ji in hun sai yi irin na tsuntsu In uke fita da wuri da asusuba to haka ake son sannan sai ya ce wabi sabrin a sabrin khinzi sannan da juriya irin ta jaki jaki ba wanda yake shi juriya a buga a buga a buga a buga amma ya jure shi yasa saboda juriyar shi in ya bigi mota sai a yi haɗari shi kuma ya tashi ya tafiya shi shi yasa gobe suke cin shi ɗan sandan hanya zo a bige shi kai ka bige shi ka je ka faɗi shi kuma kawai ya tashi ya tafi shi kawai sai ya tada kunnuwan nan guda kawai abin shi ba abin da ya dame shi bai san ma an yi ba kaga wajen sabrin ka sabri alhiba a kenan to kaga shine wahidki wasibari sannan ka zama mai juriya ana samun ilimi babu juriya ba za ka yi juriya ka karanta littafin ba malamai nawa ne suka rasa idanuwansu malamai nawa ne suka rasa idanuwansu saboda saboda saboda ilimi shi ibn hajar din nan da kake jin ana barin shi fatan sa imam ibn hajar faqala basarahu qabla mauti ya bakance kafin ya rasu duk Allah ya tsawaita masa rayuwa sai ibn hajar sai da wajen shekaru 80 a da wani abu a duniya sannan ya rasu har ba ya zama yana faɗin wata magana yake cewa yake cewa la qad da'uftu fi sa'is 30 fa kayfa li bi sa'i Ya yace tun da sa'un din 30 talatin ta kama na bara rauni to yanzu gashi ina da sa'un a talatin samanu, karuncin salatu talatin ko akwai sa'un ko wancan kuma 80 tamanin sai da rasa sa. to kaga wasu ki na wa gulgati sannan ba a karatu ba guziri sai kana dan abin da zaka biya kudin makaranta eh, kudin siyan littafi bulha ce kudin da zaka ci abinci domin ba zai yi wushi kenan ka yi karatu kuma da yunwa ba ka ganin ha'u a matsayin ha'u eh, ana eh, ana ba komai ne sannan sai ce wa irshadi ustazi sai malami ya rika nuna ma hanya kar ka zama malamin kanka in ka zama malamin kanka to ba za ka yi ilimi ba domin kai ba ka da basirar da za ka iya gane ma kanka abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne shi yasa mafi yawancin wanda suka karantar da kansu ilimi alaka suke su jawo al'umma alaka eh. wa tuli zamani sannan a dade ana yi ke gaskiya ba kwana biyu ka fara karatu sai ka ce kai ma bai na kake ka zama sai wani ya zo ko sai tambaye ka sai cewa ana ta malam yanzu kamar shekara nawa zan yi in zama kamar ka ne wani aka mishi tambaya sai ce idan ka kai kamar ni yi mana wace amsa za ka ba shi ba wannan ba shi ya zan yi in zama shi kamar yaushe zan kai ina karatu in zama kamar ka shi in ka zama kamar ni dan ka kawo ka zama kamar ni to za ka zama kamar ni ko kana wace amsa da za ka ba shi fiye da wannan hada huwa aljawab wani ta ce amsa to neman ilimin ma ba zai yiwu ba shi an jure sai an jure kai ɗalibin ilimi kana iya cewa ya fi buƙatar juriya fiye da ne fiye da malami yanzu ya yi matsalar da aka fi samu ita ce ai shaidan zuwa yake ya tsaya a kata a get ɗin neman ilimin ya ce ba wanda zai yi shi yasa za ka ga mutanen da suke damuwa su nemi ilimi na addini guda nawa ne kai ba ma ilimin addini ba har da ilimin bokon ya ake masa shekaru ashirin da biyar da suka wuce nan kana neman takardar da za ka siya ta waye ba za ka samu ba ba san inda ake ce da ita ba su kan siyan waye kan ba su san inda ake ce da takardar ba balle siyar maka amma yanzu ba ko nawa kake so shi kenan akwai makarantar da aka ce sai ka zaɓi ma credit nawa kake so kawai za su ba za ka siya kawai pay and get pay and get ba da ka samu akwai makarantun da ake da su na satan an jarabawa da magudin jarabawa da sai sun ba ka ma sai ka rubuta sai su rubuta sai ka rubuta sai ko rubuta wanda take kai da su sai za ka biya dubu hamsin ko dubu casa'in dubu saba'in ko dubu kaza sai ka rubuta cewa i sai su ce idan baka ci ba za su ja maka da kudin ka duka a rubuta a aji haka ake ta yi shi ya sa ga kanzayi nan haka za ka zo abin ta kai ka ga ɗalibai duk sun zama kumfuna sun yi kumfuna kada sau ne yin karatu ake a ce mutum na ss2 amma ka ba shi ka ce masa ya rubuta maka sentin. jumla ta turanci kwara ɗaya ba zai iya ba wani yin karatu ne wannan wasu musiba ce muke muna ta gangara cikin halaka juriyar nan ba ta ba za a jure ba ka tambayi ɗalibi ka ce karatun awa nawa kake yi a rana sai ce to Allah shi dai bai san shi ya taɓa ma na minti sha biyar wai kuma ya karatu yake yi karatu yake yi shi ne zai ce zai hadda alƙur'ani amma ko ba zai yi ba zai kawo wai sai mutum ya ci maka wai ya me yasa ba ka zuwa haddan nan Allah na ɗan dakata ne ina muraja'a hadi makaryaci wane ne ce maka ana raba hadda da muraja'a ba wata haddar da ka yi ta kace wai ta dakata ana muraja sai dai haddar wasa tare suke tafiya ai ita hadda yanzu yanzu nan ka yi ta kawo ta za a iya baka shafi biyu ka shige daki kai shi ke ka zo ka yi garbage in garbage out jihu yadda ta shiga ta fita shi ce amma muraja'a ita ce haddar ai wannan muraja'a da kake ita ce haddar to ya za ka ce wai ai na dakata ne ina muraja'a ne kake muraja'a kai ya kake ba wata muraja'a da kake ba hadda kake ba kawai kana shirman kai to duk matsalolin da ake fuskanta kenan in ka kalla wannan matsalar ta duniya ita ce ya kamata a zo a lallashi ta a zo koya ma mutane mutane su koyi yadda ake juriyar nan su saba a rayuwar nan ba mu da duniya a rayuwa a addini ba mu da duniya sai na muke son mu je matasan mu gaggawa suke yi ya buga misali da sana'a duk in ka samu oganni kafinta ne tela ne makaniki ne wanda yake koyawa duk idan ka je kai fira da su za su baka labarin cewa yara ne ga su yau yaro zai zo ya fara aiki so yake kai gobe shi ma shi kenan a ce ya iya kuma ba zai tsaya ya koya daga ta ba wani mai gyaran rediyo ya da ne ya taba ban labari ya nuna min wani katon dabo a tare da shi ya ce ma'ana ga mata malam ka san inda na samu wannan ciwon ya ce a ya ce to oganmu lokacin a bakin silma silma tudun wada a nan shagon mu yake ya ce muna koyon gyaran rediyo lokacin sarki zo wucewa wi wi wi da jiniya ana aiki kawai na waiga ya tsaka mun wannan kalmar me kuke ce mata wannan abin da ake ita kawai tsaka mishi ita ya ce wallahi tallahi ban tafi gida ba ranar ban je gida ba haka na gama jin zafi na ba wanda ya samu magani ko ba wanda ya ce min sannu sai ma faɗa ya ta ƙara min ga zafin ciwo sannan ga zafin zuciya ya ce haka na tashi da ni aka rufe shago ni na shigo da kayan da suke waje sannan kuma wallahi gobe ni na fara zuwa na buɗe shago ni na tafi ma da makullin gida na zo na buɗe shago ka faɗa min wanda za a mushi wannan a cikin yaran wannan zamanin namu ka ce wai na taɓa ba wasu ɗalibai labarin na ce ni nan da kuke gani na nan wallahi ban yi laifin komai ba kuma wanda suka zane na sun sani ko sun su suna nan da ransu ba su mutu ba ba a na musu ba wallahi sai da aka mun bulala ta fi ban sha giya ba ba zina nayi ba ban yi ma kowa ka ni ban ma san laifin da nayi ba hakan kaza ne ni wani kuma yana gefe yana ziga yana cewa kara mishi kara mai ban san laifin da nayi ba na daina zuwa makarantar ban daina zuwa makaranta ba kuma Allah ba azzalimi ba ne duk waɗanda suka sa da mai cewa a ƙara mini da wanda ya sa aka zane ni din sai da muka zauna ga teburi na ga nasu a makarantar da suka da kai sai da suka zauna a ƙarshe na na ƙaba su umarni Allah ne ya tsara haka na zama senior master admin academy na yi na na na na yi kifi ko ta in na rika ba su umarni in ban ba su umarni da baki ba zan ba su umarni da aljihu na in ba su je sun yi aikin ba ba su ni ne a ni za su je biya su kuɗin duk wanda bai je ya yi ba in danna kuɗin sai ya je ya yi juriya ake magana ce to amma wannan juriya ita ce yanzu take mana wahala ba za mu yi ta ba kawai gaggawa nake komai iyaye kuma suna taimakawa wajen haka in a haka ilimin nan ce ake yi baba ne zai zo da ɗansa da hannunsa ya je ya sa a rika mushi zuwa a jaraba kuma wani abin takaicin shi fa ya buka yayi karatun nan kuma ba haka aka masa ba amma baban ne da kan zai zai ni wallahi gaskiya ni ni ni ni na kosa yana nan ya gama makaranta to ya ka kosa ya gama makaranta babu ilimi huhun abu da kwancin fatiya karatu ake son yayi wannan duniyar mu mu dage mu abin da ake so da aka bata shafa addini kawai ba a rayuwa ga baki da sai da duniyan nan ake cin nata so da ka mu yi kokari mu jure Allah mu da kuma take taimake mu Allah subhanahu ta'ala ya albarka a cikin rayuwar mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yalla kai mu tabbata da Thank you. zo tana tambaya ko namiji ne ko mace ne ya ce alaga mutum malam idan mutum ne idan yi wankan da addinin musulunci ya hukunta mu yi wato wankan tsarki ke da zarar ya wanke kan shi shi kan shi har sai ya je asibiti bayan ya sha magani kuma har in ya kara sa ruwan sai kansa ya rika ciwo to ya zai to zai wankan da ba na shari'a ba ko a na shari'a ne a wankan musulunci ne ko sai shi ke ciwo ka ya kamata a yi tambaya zai wankan jin daɗi shi ne wannan tambayi ko kuma mai wanda abin ke faruwa da shi iyaka malamai suna faɗi suna cewa hikimar shari'a da ta sa aka ce idan mun zo za wanka ko kada daga zuwa mutum ne wankan wawa me wankan wawa wankan wawa shine mutum ya ɗigo ruwa ko ya fara ma kansa suka ce kafafan da suke fitar da gashi a buɗe suke so daga idan mutum ya kuskure daga zuwa ya ɗigo ruwa ya fara ma kansa to sai ruwa ya zai shiga cikin waɗannan kafafan sai je shiga cikin ƙwaƙwalwarsa sai ya haifar masa da wani irin ciwon kai mummuna shi yasa shari'a sai ta ce sai idan mutum ya shafa aka so mutum ya shafa kansa in ya shafa kansa daga nan kuma sai ya zo sai ya fara ruwa su waɗannan kafafan na gashi idan suka ji damshi to sai su rufe to da kaga lokacin da suka rufe nan bayan an shafa damshi suka sama to da ko an fara ruwa ina za a fara ruwa sai zama an kwarara ma kai ne ba za su ruwan ba zai shiga cikin kafafan ba Famma in daga zuwa suna buɗan nan sai mutum ya fara to ne sai wannan matsalar ta haiku ta haiku a gare shi so da kan mai tambaya ko kuma in yama wani ne to ya ba shi bayani cewa ga yadda aka ce a ba a ce daga zuwa mutum ya kara ya kama fara ruwa a kansa a sai ya shafa kansa shi yasa kuma aka fi son a gabatar da alwala a cikin wanka domin alwala ai mutum zai shafa kanshi daga nan sai zo kuma ya wanke kai su uku da ake wankewa wanda fara ruwa ake amma ba daga zuwa mutum ya kwara ruwa a kansa ba sannan ko mutum ya guji kafa kansa a shawa inda ake da shawa din kawai shi ke na ruwa ya rika jika masa kai yana iya haifar masa da wannan damuwa duk malamai sun yi waɗannan batutuwa to da Allah Allah sun haka gyara wa abin da ya kamata a gyara ke Allah madaukakin saki ya tsare mu ya ba da lafiya sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi